وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna nan a cikin suratul ahzab za mu tashi aya ta talatin da shida yau muna sha tara ga wata ramadan wata mai albarka shekara ta 1429 wanda ya zo 18 ga watan 9 2008 na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يقول لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا الله سبحانه وتعالى يتي وما كان لمؤمن baya kasancewa ga mumini namiji wala mu'minatin ko ga mumina mace iza qadallahu idan Allah ta'ala ya zartar da wani hukunci shar'i ko kauni domin qada'ullahi akwai alqada'ul kauni akwai alqada'ul shar'i falamma qadaina alaihi almauta wannan alqada'u ne alkauni wa ka Allah alla ta'budu illa iyyahu al-qada'u Allah yana hukunci kashi biyu akwai hukuncin tilas ka karba ko baka yarda ba akwai hukuncin shari'a da ake so ka yi a baka lada in Allah ya shiryar da kai hidayatul tawfiq sai ka karba kai aiki wa rasuluhu haka idan manzansa ya zartar da hukunci shi hukuncinsa shar'i ne in annabi sallallahu alaihi wasallama ya zartar da hukunci Allah ta'ala ya zartar da hukunci baya kamata ga mumini namiji ko mace amran wani al'amari da ya shafi shari'a an ya kuna lahumul khiyaratu min amrihim ya zama suna da zaɓin yi ko zaɓin bari in Allah ya ce a yi ko in Allah ya ce a bari ya zama ba su da zaɓi su miƙawa Allah su yi siranda ga al'amarin Allah su miƙawa shi wuya zuwa ga shari'an Allah fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Allah ce rantsuwa da Allah ta'ala mahaliccinka ba su yi imani ba har sai sun hukunta ka game da abin da yake gudana tsakaninsu sannan kada su samu kunci dangane ga abin da ka hukunta su miƙa wuya iyakar miƙa wuya su miƙa wuya zuwa ga hukuncin Allah su miƙa wuya zuwa ga hukuncin annabi Allah ya ce qul Allah war rasul fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin ka ce ku bi Allah ku bi manzansa in kun ba da baya Allah baya son kafirai ya yi wallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tubtilu a'malakum ya ku masu imani ku bi Allah ku bi manzan Allah kan ku ɓata ayyukanku wa in tuti'uhu uhu wa ma wa ar-rasul illa al-balagul mubin in kun bi shi kun samu shari'a ba abin da ke kan annabi sai isarwa zuwa ga sakon Allah don haka baya kamata a yi tawaye ko a kangare ko a fandare ko a waskace dangane ga umarnin Allah ko umarnin manzon Allah sallallahu alaihi sallama. wa man ya'sillah wanda ya wa Allah wa rasulahu ya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faqad hakika wannan kowane ne ya bata dalalan mubina bata wanda yake a fili baya bukatan karin bayani ya zama cikakken batacce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu innama kana qaulal mu'minina iza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na kadai fadar mu'minai an kira su zuwa ga hukuncin Allah su ce mun ji kuma su ce mun bi ba sa karkacewa ba sa waskacewa to wata tazo za ta shiga addinin musulunci daga ina yalanguruza to guri ne to unguwa ce kin zo za ki shiga addinin musulunci ko ke kike so ki shiga addinin musulunci ko wani ya matsa miki ya ce ki musulunta ke ke so ko to bari in gaya miki kalmar da in mutum ya faɗe ta ya ƙudure ta ya aiwatar da ita ya zama musulmi nan take sai ki faɗi abin da zan faɗa ashadu. Allah ilaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله abinda kika ce kika ce kin shaida daga yau ba wanda za a bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai wanda ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakaninsu kin yadda da haka kika ce kuma kin yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne wanda Allah ya aiko shi da musulunci da alkur'ani don ya shiryar da mutane kin yadda da wannan to wannan ya mai da ke musulma yanzu ke musulma ce me ya sunanki baby ok beki shine sunanki da wani suna kike sha'awa a cikin sunayen musulmi rabi'a Allahu akbar kin zaɓo sunan wata baiwa Allah cikin tabi'ai barzuwa a musulunci dan tana cikin mata masu zuhudu masu gudun duniya akwai rabi'atul adawiyya tana cikin manyan mata masu daraja amma tana wa manyan tabi'ai wa'azi al-imam az-zahabi a cikin littafinsa siyar a alamun nubala ya ba da cikakken tarihinta da maganganunta na zuhudu haka ibnu kasir a cikin albidaya wannan haya ya ba da tarihinta babban mace ce mai ilimi da ka rabi'atu ki dage ki yi karatu ki fahimci addinin musulunci da kyau duk abin da kike da shi na bukata Allah zai biya miki ki tsaya ki bi ta farki madaidaici Allah ta'ala ya, ya miki albarka rabi'a Allah ya tabbatar da ke a cikin addinin musulunci akwai abubuwa da suka haukan wanda ya shiga addinin musulunci wanda sun hau ki yanzu yanzu kasancewar ki musulma yanzu yanzu sallar da lokacinta bai fita ba kuma kina da tsarki zaki je ki wannan sallah bayan kin yi wanka kuma 'yan kwamitinmu za su karantar da ke addinin musulunci za su yi miki bayanin inda makaranta take sai ki dinga zuwa kina karanta addinin musulunci don ki yi addinin abu basira Allah ya miki albarka Allah ya tabbatar da ke to Allah ta'ala ya ce wanda ya saba wa Allah da manzansa hakika ya bata bata bayyananne an kawo dalilin saukar wannan aya kashi biyu sai dai dalilan duka ba wanda ya inganta na farko shine wanda al-Imam ya rawaito daga hadisin Abdullah dan Abbas da sanadi ba'ifi daga Atiyatu bin Sa'd al-Awfi da kuma shi a cikin isnadin sa shi kansa ba'ifi ne sannan kuma akwai majahil wanda ba a san asalin su ba ko ba a san sunan su ba jahalatu ainin ko jahalatu sifa da aka hadisin wato katada ya rawaito shi mursalan kamar da al-Imam ya rawaito a cikin littafinsa cewa lokacin da zainu bin harisa ya ce yana son zainab sai tura manzan Allah sallallahu alaihi wasallama nema mata aurenta a gurin dan uwanta da ake kira Abdullahi bin Jahash da suka fahimci zainu bin Harisa ne zai aure ta sai zama basu ji daɗi ba da ita din da ita dan uwan nata an ce shine dalilin saukar wannan aya Allah ya yi musu gargaɗi cewa baya kamata in annabi ya ce a yi abu kuma wani ya ce ga yadda za a yi ko kuma an ce a kotu da ake kiranta ummu kursum bintu uqbatu bin abi mu'ayyid mace ce cikin waɗanda suka yi hijira sai ta bada kanta ga annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya karba amma ya aurawa zaid bin harisa sai ta ji babu daɗi da ita da ɗan uwanta shine wannan aya ta sauka kamar yadda imamu tabari ya rawaito daga abdullahi bin zaid bin aslam shi ma hadisi ne mu'dal akwai mutum biyu da ba sa aska tsinke sannan akwai abdurrahman bin zaid wanda shi matrukul hadis ne ma'ana a cikin asbab din guda biyu da aka kawo nusa kan wannan aya babu wanda ya inganta da haka tana nan mutlaqa cewa dai tana umarni ne tana jan kunne da duk hukuncin da Allah ya ko manzansa saye, ko ya ma daɗi ko bai ma ba sabai sun ce baya ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ba'a fil makrahi wal manshati wa ala afratin alaina wa alla nunazi al amra ahlahu hatta naraw kufran bawa'an inda Allah lana fihi burhanun na'am وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا الله سبحانه وتعالى وإذ كما كأنبت أخوك تنا أخوك كرنتر يا يند تقول ككي تيوى للذي أنعم الله عليه أبسا ونن دا الله تعالى يمس نئما دا مسلنشي شين زيد بن حارثة وأنعمت عليه kai ma kai masa ni'ima ta hanyar ‘yan tashi yana bawa, kake ce masa amsik alaika zaujaka, ka riƙe matarka kada ka sake ta wattaƙilla, ka ji tsoron Allah cikin kula da ita, wata kufi kana ɓoye fi nafsika cikin zuciyarka, mallahu mubdihi abinda Allah ta'ala mai bayyana shi ne, wa nasa kana jin tsoron mutane. kada su ce ka auri matar ɗanka wanda ana cewa zaidu ɗanka ne to kana jin tsoro in zaidu ya saki mata ka aura a dinga yaɗawa a gari cewa ya auri matar ɗansa to wannan kake tsoro wallahu a haƙƙu Allah shine mafi cancantan an takshahu ka ji tsoronsa a nan ne maganar zaidu bin harisa da kuma zainab bintu jahashin ya fito shi zai dubina harisa kamar yadda alimam ibn hajar asqalani a cikin littafinsa al-isaba fi tamyiz sahaba da kuma ibn Abdulbarri a cikin littafinsa mai suna al-istiab fi ma'rifati ashab da kuma al zahabi a cikin littattafansa guda biyu ɗaya tarihul islam mai mujalladi sittin, da kuma littafinsa siyaru a alamin nubala wanda darul risala suka buga mujalladi ashirin da takwas. a cikin mujalladi na biyu ya ba da tarihin zaidu bin harisa haka nan kuma ibnu kasir a cikin littafinsa albidaya wan nihaya shi ma ya ba da tarihin zaidu bin harisa haka nan kuma ibnu al-asir a cikin littafinsa usdul gaba fi ma'rifatis sahaba haka nan al-imam zahabi a cikin tajridu asma'is sahaba haka nan al-imam ahmad bin hanbal a cikin littafinsa fada'ilus sahaba duk sun ba da tarihin wannan babban sahabi wanda shi kadai ne sunansa ya zo a cikin alkur'ani yana yaro mahaifiyarsa tana goye da shi za ta je ta gaishe da ‘yan uwanta sai irin hare-hare na yakukuwa tsakanin larabawa ya taso aka kawo hari aka fincike ɗan a bayanta to dama duk abin da suka fincike ya zama ganimar yaki sai aka kawo shi kasuwar suku ukaz a nan cikin garin maka aka kada masa ƙararrawar gwanjan sai da shi a matsayin bawa sai ga wani dan uwan na na Khadija ya zo kasuwa sai ya ga yaron shi Zaid bin Harisa yana yaro sai ya siye shi ya je ya ba ma na Khadija da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ya ganshi sai ya ce wannan fa tace bawa ne aka siyo min sai ya ce da nawa ne kwa da na yan tashi sai ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to na baka shi sai manzon Allah ya ce na yan ka Zaidu shine zaidu ya zama yantacce manzon Allah ya yanta shi sai ya zauna a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya zama maula na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato bawan da manzon Allah ya yanta shi shi kuma mahaifinsa da mahaifiyar zaidu ta koma gida ya ce ina ɗana Ta ce an kawo hari an ƙwace shi to kuma Allah ya jarabce shi da san ɗan nasa yi kuka yi kuka har yana waka yana cewa bakaitu ala zaidin ولم أدر ma fa'al a فيرجى fayurja am atadunahu al-ajal tuzakkirnihi shamsu inda tulu'iha wa ta'rudu zikrahu idza yace sai na tafi neman ɗana duk inda zan samo shi yana ta yawo gari gari yana neman zaidu bai san yana maka ba sai wani ammin zaidu dan uwan shi baban nasa harisa sai ya zo aikin hajji maka sai ya zo ya ga zaidu ya gane shi zaidu dama kana maka mahaifinka yana ta neman ka ƴan uwanka duk an damu sai ce lalle ina maka kuma ina gidan karamci sai ce to zan je in gaya mahaifinka ya je ya gaya mahaifinsa sai mahaifinsa ya tattaro kuɗi mai yawa ya zo ya sallama da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce na san gidanku gidan karamci ne kuma kai babban mutum ne dan babban mutum jikan babban mutum to ɗana yana gidanka a matsayin an siya muku da shi a bawa amma ba bawa bane ɗana ne shine na zo da kuɗi na fanshe shi ko nawa ne zan bayar na fanshe ɗana sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a fansa a wannan gidan ka je wajen ɗanka idan ya yadda zai bi ka mun baka shi ku tafi tare ba ma karɓa kuɗi a wannan gidan yadda ka ce gidan karamci ne to gidan karamcin ne sai ya ce amma ban taɓa jin sharaɗi mai daɗi ko ban taɓa jin magana mai daɗi irin wacce ka faɗa ba zaidi ya zo babansa ya gane shi shi ma ya gane babansa suka mutunta juna sai ce to kaji na zo na samu wannan bawan Allah lokacin ba a zo da annabta ba saboda haka ya yadda mu tafi zaidi ya ce na gane ka baba kuma na ji daɗin haɗuwa da kai amma ba wanda zai raba ni da wannan gidan kuma ce domin wannan gidan baba wannan bawan Allah da nake zaune da shi na ga alheri tare da shi Zama na da shi ya fi zama da babana da babata amma tun da ka gane inda nake sai dinga kai ma ziyara kana kamun ziyara amma baba ka banna a gidan nan sai uban ya ce to lalle tun da ka zaɓi zama a gidan nan zaidu tare da ƙaunar da nake nuna ma tare da ƙaunar da ƴan uwanka suke nuna ma ya nuna alherin gidan nan ya fi zama da mu na yadda na amince kai zamanka a wannan gidan to wannan abin da zaidi yayi sai manzon Allah ya ji daɗi sai ya kamo hannunsa ya zo gindin Ka'aba ya daga yace jama'a Zaidu daga yau ya zama ɗana na mai da shi ɗana za a dinga kiransa Zaidu bin Muhammad zai gaje ni zan gaje shi to shikenan wannan shine al'adar Larabawa da suke yi na tabanni ka mai da ɗan wani ya zama ɗanka to haka suka zauna da musulunci ya zo Zaidu shine mutum na ɗaya ko na biyu ko na uku ko na hudu da ya shiga addinin musulunci bayan sayyidina nana khadija da sayyidina abubakar da ali bin abi talib wanda ya musulunta shine zaid bin haritha sai manzon Allah ya masa aure akwai ummu aiman albarakatul habashiyya wacce baiwa ce manzon Allah ya gaje ta daga babansa abdullahi sai ya aura ta ga zaidu sai ta haifa masa ɗa mai suna usamatu bin zaid to tunda ita ummu aiman mutuniyar habasha ce baka ce shi kuma zaidu fari ne gajere sai ya zama usamatu sai ya zama baki ya biyo babarsa in suna tafiya sai a ga wannan fari kal wannan baki kirin sai jama'a su dinga anya ko wannan shi ya haife shi wata ran suna kwance sai wani balarabe irin ka'if masu bin kwakwafi din nan sai ya zo ya kalli kafar zaidu ya kalli kafar usama sai ya kira dan uwansa ya ce kai ga da wannan bakin da wannan farin wallahi da da uba ne bai ga fuskar su ba sai manzo Allah ya murmushi ya ji daɗi saboda irin abin da shaida da aka bayar ta yi daidai da abin da ya tabbata to shine Zaid bin Harisa din nan annabi yana kaunarsa yana kaunar ɗansa Usama shi yasa ake kiransa hibbun nabi san annabi to lokacin da ya nemi aure na biyu sai ya zo Allah sallallahu alaihi wasallama ya masa hanya ya auri Zainab bintu Jahashi ita kuma Zainab bintu Jahashi su da annabi sallallahu alaihi wasallama wacce ta haife ta umaima bintu abul mutsalibi ita kuma amma ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama saboda haka tana jin ita ba quraishiya ce ta bangaren uwa kuma ga ta yar amman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai take jin zaidu yayi mata kaɗan sai auren ya kiyuwa gashi an yi auren amma ba zaman lafiya sai Allah yawa manzon Allah wahayi ya ce masa zaidu waccan matar da ka aura ma auren ba zai yi ba kuma zai sake ta kuma kai ne za ka aure ta wannan abin yana da nauyi domin ana cewa zaidu dan annabi kuma ga annabi ya auri matarsa to Allah ya ce na yi haka ne dan na rushe waccan al'adar ta mai da dan wani naka zaidu ba ɗanka ba ne ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum ba baban kowa daga cikin ku bane so haka ya halatta ya auri matarka kaiwa ka auri matarsa sai dai shi annabi an haranta auren matarsa akan kowa har abada da haka shi zai iya auren matar zaidu to wani abin yana da nauyi shi yasa Allah ya ce wa takshan nasa kana jin tsoron mutane kar su dinga yadawa a gari cewa ka auri matar danka to ba danka bane ba kai ka haife shi ba ya halatta ai auren a haka saboda haka ta dinga bijirewa zaidu yayi rasa yadda zai da ita to shi ne a ƙarshe dai ya sake ta bayan ta gama idda Allah ta'ala ya aura wa manzan Allah sallallahu alaihi a ita kuma dan ba a warware matsalar sai manzan Allah ya kira Zaidin ya ce ka je ka gaya mata cewa kai ne ma dan aiken saƙon auren shi tsohon mijin nata Zaid ya ce sai na tafi na je na same ta ne mata sallama na ce ya Zainab assalamu alaiki ta ce wa alaikum assalam manzon Allah ya turo ni ya ce yana neman aurenki ta ce ba zan yanke shawara ba sai na yi salatul istikhara kafin ta gama salatul istikhara Allah ya ce na ɗauro auren daga sama kenan ko manzo Allah yana zuwa kawai sai ya shiga gurinta Allah ya ɗauro auren shi yasa in ta tashi take cewa mata kai ku tsaya duk cikin ku da za a tafi neman auren ku gidanku aka je iyayenku suka ɗaura aure amma ni Allah daga saman bakwai saman bakwai ya ɗauro aure na tana takama da wannan tada cewa Allah ya bani abubuwa guda uku abu na ɗaya Allah ta'ala ya sanya a cikin matan annabi ni ce kawai yar amminsa na biyu ni ce wacce Allah ya auro ya daura mata aure daga sama sannan na uku annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan na koma ga Allah wacce za ta fara bina a cikin mata na wacce tafi ku tsawon hannu sai na Aisha ta zo suna gwada hannayensu da da nata ashe abin da yake nufi wacce ta fi ku kyauta da alheri ana kiranta ummu masakin saboda yawan alherinta tana yin jima fata sai ta dinka fata ta siyar ta tara kuɗi ta dinga bawa talakawa tana taimaka marayu da masu karamin karfi shi yasa ake kiranta ummu masakin ita ce wacce take ta tana zuma da ta ga manzon Allah yana son zuma sai ta tanadi zuma in ya shigo ɗakin ta sai ta zuba masa a faranti yana lasa sai daɗe a ɗakin bai fito ba sai mata suka ce wanda yake sa yake daɗewa a ɗakin wancan ne suka gano ashe zuma yake sha a ɗakin sai suka ce to mu shirya wani abu duk wacce ya shiga ɗakin ta ce tana jin warin magafir tare da shi shi ko magafir abu ne mai ɗaci kuma mai wari saboda haka yin annabi ya shigo su ce ni na jin wani warin magafir shi kuma annabi kanshi yake yi ba a son ya ji an ce an ji wani wari wanda abin nan ɗinsa guminsa fa wata sahabiya ta ce mukan zo annabi ya yi gumi sai mu kankare gumin mu zuma a kwalba in an kawo mana turare in muka ɗan ɗiga guminsa a cikin wannan turaren to har abada turaren aka sa shi a riga ba ya daina to saboda haka sai ya ce ai ko ban sha magafir ba ban ma taɓa magafir ba suka ce to watakila ko na abu mai kama da shi ya ce zuma na sha suka ce a ciki ne zuma ce sai da haka da jin wannan sai ya ce to duk sanda ya shiga ɗakin ta tace ga zuma sai ce a'a bana sha an ma ya daina shan zubar shine dalilin da yasa Allah ya saukar da ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahalla Allahu laka tabtaghi marabata azwaji to duk akan wannan Zainab din ce wannan abin ya faru bayan dawowa daga yakin Khaibara a shekara ta takwas kuma annabi ya aure ta a shekara ta biyar bayan hijira ta rayu har zuwa lokacin sayyidina Umar ta rasu a shekara ta ashirin bayan hijira tana da shekara hamsin a duniya kuma an rawaito hadisi tara daga gare ta tana cikin ummahatul mu'mini to akanta ne Allah ta'ala ya saukar da wannan shi kuma Zaidu sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake nema masa auren wata sunanta Durratu ya zauna da ita har zuwa lokacin da aka zo fatahu abin nan yakin mu'tata wanda ake kiransa jaishul umara manzon Allah ya nada su su uku kwamandojin yaki yace kwamandan farko Zaidu bin Harisa idan yayi shahada Ja'far dan Abu Talib wan sayyidina al'uwarsu ɗaya su ɗaya ya zama shine kwamanda na biyu shi ma an yayi shahada ku nada kwamanda na uku shine Abdullahi bin Rawaha in yayi shahada ku shura ku zabi wani ya ci gaba haka yadda annabi ya naɗa su ɗin haka suka shahada zaid ya rike tuta ya shahada ja'far ya rike tuta ya shahada abdullahi bin rawaha ya rike tuta ya shahada sai zaid bin arqam ya ɗauki tuta aka ana yaki ana shawara a ƙarshe aka zaɓi khalid bin walid ya rike tuta aka ci gaba da yaki shi yasa ake kiransa saifun min suwifillahi maslul takobi daga cikin takubban Allah zararre akan kafirai to shine Allah ta'ala yake cewa iz taqulu lokacin da kake faɗa lillazi an'ama Allahu alaihi bisa wanda Allah ya masa ni'ima din nan da musulunci shine Zaid bin Haritha wa an'amta alaihi kai ma kai masa ni'ima shine ka yanta shi daga bauta amsik ka rike alaika a bisa gare ka zaujaka matarka bayan ku ka san dole za a rabu Allah ya kaddara haka wattaqillaha ka ji tsoron Allah kana ce masa wa tukufi kana ɓoye fi nafsika a cikin ranka mallahu abinda Allah mubdihi zai bayyana shi shine na auren nan da Allah ya kaddara za a yi wa takhshan kana jin tsoron mutane kasu ce Muhammad ya auri yar wato ɗansa eh, matar ɗansa wallahu a haƙƙu. Allah shine mafi cancanta an taka shahu ka ji tsoronsa ba mutane ba indai abu ya tabbata Allah ya ce a yi kawai ba ruwanka da kowa falan maƙaza zai zaidun min ha lokacin da zaidu ya ƙare bukatarsa da ita ya sake ta ta idda zawajina ka ha sai muka aura maka ita ba bukatun shaida ba bukatun sadaki ba maganan wali Allah duk shine ya wakilci waɗannan likai la yakuna alal harajun don kada kunci ya kasance a kan muminai fi azwaji cikin matekun ihim waɗanda suke da'awar 'ya'yansu ne amma ba ƴaƴansu bane idza qadaw minhunna taran idan sun ƙara bukatunsu da su sun sake su sun yi idda kenan yanzu in ka rike ɗa ya girma a gidanka ya yi wayo ya yi aure ya saki mata ka iya aura kai ce kaga baba da tsiya ka ce ai ba ni na haife ka ba ko ba kai dan dan dan wana bane ko dan kani na kanin babanka zai iya auren ka in ka saki kai ma haka iya auren mata kanin babanka dan ba shi ya haife ka ba matarsa in ta ganka sai ta sa hijabi taka in ta gani sai ta sa hijabi don baya cikin iyayenka da aka halatta musu ga matarka ta shari'a sabanin hankali ko ko da kula hankali yawwa babu laifi amma dai ba a yi saboda sai a fasa wa juna baki akan wannan matsalar to shi yasa salim maula abi huzaifa shi ma matar abu huzaifa ta rene shi irin wannan renan sai aya ta sauka aka ce ba ɗanta bane tun yana jariri ta ɗauko shi ta riƙe a gidanta ta san cinsa ta san shansa ta san kashinsa ta san fitsarinsa har ya girma ya zama babban mutum ya zama cikin manyan hafizan ƙur'ani cikin manyan sahabbai kuma aya ta sauka ba ɗanta ne sai ta samun manzo Allah ta ce to ya rasulullah ni kuma ya zan yi ina ga ɗana ne yanzu an ce ba ɗana bane kuma ni na riga na tsufa ne masa wahala kuma yanzu shi zai rama min kuma an ce ba ɗana bane manzo Allah ya ce je kiki shi nono ta ce saurayin da gemu zan ba nono ya ce kwarai da yake ba shi nono to ya aka aka ba da nonon shine malamai musu mana bayani ba cikin sunan na abi dauda wasu ce nonon ta zuro masa ta taga ya kama ya tsotsa ya sha ya sha ya sha shikenan sai shigo a matsayin babarsa ta shayarwa wasu kuma suka ce a'a wani abu ta tara ta zuba nonon a ciki shine aka miƙa masa ya sha shikenan yanzu ta zama wa ummahatukum allati arba'anakum wa akhawatukum min arba'a sai zama danta na shayarwa shi yasa ake kiransa Salim Maula Abi Huzaifa wanda manzo Allah ya ce ku karba alqur'ani izu 60 a hannunsa yana cikin hafizai gangaraye sun fi gwani wale gwani ciki falshaku wa kana amrullah al'amarin Allah ya kasance ulan abin aiwatarwa ba a saɓani ba a jayayya a kansa na'am ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الله تعالى ما كان على النبي من حرج babu kunci a bisa annabi fi ma faraballahu la cikin abin da Allah ta'ala ya wajabta ko ya hukunta masa in Allah ya saukar da doka babu kunci akan annabi ya bi dokar Allah ba wani wanda zai ce wannan abin ba daidai bane tunda doka ce Allah ya halatta sunnatallah wannan sunna ce ta Allah fil ladzina khalaw min qabl ai ka ka sunnatillah shi yasa aka ce wannan mansubun ne ala nazil khafid kamar sunnar Allah ce fil na khalau cikin waɗanda suka gabata annabawa akwai mai mace ɗari akwai mai ma ba iyaka ma min qablu kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallama kowane annabi li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowane akwai tsarin shari'arsa wa kana amrullah al'amarin Allah ya kasance kadaran hukunci ne makaduran abin kaddarawa abin zartawa in Allah ya zartar da hukunci ay qada'an maqdiyan sunnat Allah fil ladina khalu ma'ana la haraja ala ahadin fi ma lam yahrum alayhi babu laifi ka aikata abin da ba haramun bane kamar yadda Allah ya sunnanta haka a cikin annabawan da suka gabata alladhina yuballiguna su waɗanda suka gabata din nan annabawa waɗanda Allah ya halatta musu yin dokoki da bin shari'a su ne waɗanda yuballiguna suke isar da risalatin lahi manzancin Allah da ya aiko su da shi na sakonni wa yakhshawnahu kuma suna jin tsoron Allah shi kaɗai suna kankan da kai gare shi wala a ahadan ba sa tsoron kowa illallah sai Allah ta'ala shi kaɗai. wa kafa billahi hasiba Allah ya isa shine mai hisabi ranar alkiyama shi zai wa kowa hisabi shine zai gwargwada na kowa na komai kuma ya saka masa da abin da ya aikata ma kana muhammadun Allah ta'ala ya ce annabi muhammadu bai kasance ba a ba ahadin baban ɗaya min rijalikum daga cikin mazajenku bai haifi kowa daga cikinku ba kun san Allah dan ya kau da shubaha abu biyu ba su faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan kawai ne yace ni kanin annabi ne ko ni shakikin annabi ne ko ni dan annabi ne duk ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallam maza guda uku suna ƙanana Allah ya karɓi ransu sannan annabi sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne a wajen babarsa shi kadai ne a wajen babansa ba shi da shakiki ba shi da li'abin ba shi da li'ummi babarsa bata taba auren wani ba kafin babansa babansa bai taba auren kowa ba kafin babarsa shi kadai suka haifa suka koma ga Allah so da haka kaga ba balle wani ya girma a ce ai ga kanin annabi ya kamata shi ya zama mai kuma ko ga dan annabi ya kamata shi ya zama mai sai Allah duk ya shafa wannan to shi yasa Allah ya ce ma kana muhammadu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama bai kasance a ba a hadin baban wani ba min rijalikum daga cikin mazajen ku haka Zaidu ba ɗansa ne walakin sai dai Rasulallah aka ce akwai kana wasu muha kenan walakin kana huwa Rasulallah ya kasance shi manzo ne na Allah wanda Allah ya aiko shi da manzanci wa khataman nabiyina kuma cikamakin annaba ko wa khatamin nabiyina ya zama shine sitamfin annabawa daga shi babu annabin da zai zo da sabon manzanci wa kana Allah Allah ta'ala ya tabbata aliman masani ne bi kulli shay'in da dukkan komai da komai ahata bi kulli shay'in ilma wa ahasa kulli shay'in adada ilimin Allah ya ta'allaku bi mawjudat wal ma'dumat wa kulli shay'in na'am يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم ليخرجكم من الظلم الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ya man amantum billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin wa rasula uzkurullah ya ku masu imani ku ambaci Allah ambaton Allah kashi uku ne akwai zikirin fil akwai zikirin alal lisan akwai zikirin fil qalbi wal lisan akwai zikirullah tuna Allah ma'ana bin dokokinsa akwai la tsarkake Allah da yabo da godiya da kirari da jinjina Ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah la kenan sannan ko kuma ka tuna dokar Allah in yace ayi kayi in yace a bari ka bari ka tuno girman Allah ka tuno rahamar Allah da azabarsa ka bauta wa Allah akan rukunan tuhibbuhu wa tu'azzimuhu kana son Allah kana girmama Allah kana kwaɗayin rahamar Allah kana tsoron azabar Allah kana bota Allah da ikhlasi akan karantawar manzan Allah wannan duk yana karkashin zikiri zikiran kafiran bato mai yawa kada ku mance shi ku tuna shi a koda wani lokaci a kowane yanayi kuke ku dinga tuno dokarsa kuna bi ku dinga tuno umarninsa kuna aikatawa kuma ku dinga ambatansa ta hanyar tasbihi da tahmidi da takabiri da tahlili da istighfari wasabbihuhu kuma ku tsarkake shi bukuratan da safe wa asilan da kuma da yamma wasu ce al-asil shine ma bainal asr ila al-layl tasbihin wasu ce ana nufin sallah wasu ce tasbihin kuma ana nufin wanda aka saba subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah subhana zil jabaruti wal malakuti wal kibra'i wal azma subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh huwa huwa shine Allah ta'ala yusalli alaikum wanda yake muku salati wa mala'ikatuhu mala'ikunsa ma su ne muku salati li yukhrijakum domin ya fidda ku min zulumati daga dangin duhu duhu ila nuri zuwa ga hasken musulunci ko da yaushe duhu sai a yi masa jam'i shi kuma haske a yi masa ifradi Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من nuri إلى الظلمات كتاب Anzalnahu إليك da tukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur kun ga koda yaushe haske ana masa mufuras saboda hanyar Allah ɗaya ce kawai to malamai suka ce yaya Allah yake wa bayinsa salati an yi kauli biyar akai wasu suka ce rahamar da Allah yake wa mutane in ji malam Hassan wasu ka ce gafarar da Allah yake wa mutane in ji malam Sa'id bin Jubair wasu ka ce yaban da Allah yake wa wanda ya cancanci yabo in ji malam Abu Aliya wasu ka ce karama da Allah yake ba wanda ya cancanci a karrama shi in ji malam Sufyan wani kuma yace albarkar da Allah yake saukawa mutane in ji malam Abu Ubaida to yaya salatin mala'iku yake aka ce addu'ar da suke wa mutane in ji malam Abu Aliya ko istighfarin da suke cewa Allah ka yafewa wana da ne. shine abinda malam bukatil ya fassara zulumatu wan nur an yi kauli uku a kansu ana nufin a fitta su daga bata ya mai da su shiriya inji malam zaidu ko ya fitta su daga i daga kafirci ya mai da su zuwa ga musulunci da imani ko kuma ya fitta su daga wuta ya shigar da su aljanna ko ya dora su akan hanyar da za su ba aljanna inji malam mawardi to duk wannan an fassara shi da shi wa kana Allah ta'ala ya tabbata rahiman mai jin kai ne bil mu'minina da mu'minai Allah ya samu a cikin su Allah ya ji kanmu tahiyyatuhum gaisuwar su yawma yalqawnahu ranar da za su haɗu da shi shi din yana nufin Allah in ji wasu malamai ma'ana gaisuwar su lokacin da za su gamu da Allah su ce salamu, wasu ka ce annal ahadin tarju ila malakil maut lokacin da za su gamu da mala'ikan mutuwa za a ce musu salam ku kwantar da hankalinku aljanna za a wuce da ku wasu ka ce a lokacin da za su gamu da Allah subhanahu wa ta'ala zai ce musu salam illa ƙilan salaman salama aljanna ba tashin hankali yau mai hu salamun gaisuwansu shine aminci ranar da za su gamu da shi wa a'adda lahum Allah ya musu tanadin ajaran lada kariman wanda yake mai karamci <coughs> <coughs> lada mai karamci shine ladan da baya yankewa har abadan abada to shi Allah ta'ala ya kare da musu Allah ya sa mu a cikin su na'am ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashshiran wa ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي يا كي ونن منزون الله مي درجة مي قيمة مي متنشي مي مرتبة مي إساء قاسي تتشن النبي إنا أرسلناك na aiko ka shahidan kana mai tsayawa a matsayin shaida kai za ka yi shaida akan al'umman ka ranar alkiyama kuma kai ne shaida a kan ba wanda ya cancanci bauta da gaskiya sai Allah kai ne shaida a kan aljanna gaskiya ce wuta gaskiya ce wa mubashiran kuma kana yin bushara ga waɗanda suka bi ka da aljanna wa nadhiran kuma kana gargaɗin wanda suka saba maka da wuta wa da'iyan kuma kana yin kira ilallahi zuwa ga Allah bi iznihi da izinin Allah in ya shiryar da wanda ya shirya sai ya karba in alaika illal albalag wa alaina alhisab wa sirajan munira kuma kana dauke da fitila muniran mai haskawa shine alqur'ani qur'anin nan fitila ce mai haskawa mutum a cikin rayuwarsa wanda Allah ya azurta shi da bin qur'ani ya azurta shi da aiki da qur'ani ya azurta shi da hadda qur'ani ya azurta shi da amfani da qur'ani a matsayin hanyar shari'a littafin shari'a to Allah ya masa arzikin da babu irinsa shi yasa ce ikra alqur'ana fa innahu ya'ti yawm alqiyama shafi'an li ashabihi ku karanta qur'ani zai zo ranar alkiyama yana ceton masu karatun sa. wa bashirin mu'minina kuma ka yi bishara ga waɗanda suka yi imani da Allah suka yi imani da kai suka yi imani da musulunci kuma suka aikata abin da Allah ya ce bi anna lahum cewa ya tabbata a gare su fadlan kabiran daraja mai girma min daga Allah suna da daraja mai girma alfadlu daraja da kima da martaba Allah zai martaba su wala tuti'il kafirina kada ka kuskura kai biyayya ga kafirai ka sauka daga kan tafarkin da Allah ya aiko ka wal munafiqina ka kawo munafikai masu raba kafa la ilaha ulai wa la ilaha ulai wada azahum kai watsi da cuta wanda suke maka ka watsar da wannan ka ci gaba da wa'azinka ka manta da cuta wanda suke maka kakkace sai kai sakayya wa uh, uh, kuzul afuwa wa amur bil urfi wa jahilina sun ce mafi girman daraja wanda ake kira makarimul akhlaq ko akhlaqul kibar shine anta afuwa amman zalamaka wa tu'tiya man haramaka wa tasila man qata'aka <coughs> ba kowa ne yake iya wannan ba malamai suka ce ba kowa ne yake ba wanda ya hana shi ba ba kowa ne yake afuwa ga wanda ya zalunce shi ba ba kowa ne yake zuwa zumunta ga wanda iyanke masa ba sai manyan mutane to shine Allah ya ce kai watsi da cutar wasu kakka saka musu wa tawakkal ala Allah ka dogara ga Allah mun ce at-tawakkulu huwa sidqul itimad ala Allah li jalbil manafi wa daf'il madar ma'a thiqa billahi azza wa jalla wa billahi wakila Allah ya isa shine wakili <coughs> wanda zai tsare ka hasbunallahu wa ni'mal wakilu ni'mal maula wa ni'mal nasiru Allah ya isa shine mai kariya ga waɗanda suke cutar da manzannin Allah akan tafarki na wa'azi da karantarwa na'am يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسبحوهن سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت وما ملكت أيمانهم لكي لا يقول عليك حرج وكان الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula abdullahi dan ya yace da Allah ya yi mana wannan kiran yayi shi sau 88 alqur'ani ko da tara da ya ce ya ayyuhallazina amanu yace da su fama alaihinna min iddatin babu akan su a gare ku daga idda ba za su yi muku idda ba kenan ta tadduna ha kuke neman ai muku idda uhunna, idan ba ku riga kun yanka musu sadaki ba to uhunna ku ba su mutu'atu talaq dan abin da za a bata na wajibi in ba a yanka mata sadaki ba na wato sanyaya zafin saki wasarrihuhunna ku sake su sarahan jamila saki wanda yake mai kyau bacin mutunci a ciki wannan ne ya kasa idan mata zuwa kashi hudu ko kashi biyar matar da mutum ya aura kuma ya tare da ita sannan tana yin jinin al'ada to ita yadda za ta yi idda shi shine aka faɗa a cikin suratul baqara wal mutallaqatu tarabbasuna bi anfusihinna thalathata quru matar da aka saki to za ta jira sai ta yi tsarki uku ko ta yi jini uku in tana yin jini kenan ta ɗaya kenan ta biyu wacce aka sake ta tana da ciki mutum ya saki matarsa da ciki to ita ba ta idda da jini uku ko ta yi jini uku da cikin ba ta gama idda ba sai ta haihu wa ulatul ahmali ajaluhunna an yaba'ana hamlahunna masu ciki ba sa gama idda sai sun haihu ko shekara nawa ne to ita wannan ita ce ta biyu a cikin suratul talaq ta uku wacce ba ta jinin ko dai ba ta fara ba ko ta gama ko ba ta yi kwata-kwata to ita wannan wallahi ya isna min al min nisa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin ita wannan iddata za ta yi shi ne da wato wata uku kawai in ta wata uku shikenan sai ta yi aure ta gama tunda ba jini kashi uku kenan kashi na hudu wacce an daura auren sai mutum ya sake ta tun bata kare ba to nan in an yanka sadaki sai ya ba ta rabin sadakin idan kuwa ba a riga an yanka sadaki ba to sai a ba ta mutu'atu tsala a ɗauki wasu kuɗi a dunkula a bata wanda shine kamar na zafin sakin da aka yi mata shi ne can da Allah ya ce au tafridu lahunna farida fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu allazi bi yadihi uqdatun in kun riga kun yanka musu sadaki to sai ku ba su rabin sadakin kaje kaga wata yarinya kana so aka kai sadaki aka kai komai aka ɗaura aure sai kuma kace ka fasa to sai a raba kayan gaba ɗaya da ka kai mata rabi sai a dama da rabi ita ta ɗau rabi kai ka ɗau rabi tunda ka sa mata rai a ɗaura aure kuma ka sake ta bata tare ba to in kuma idda ce ta mutuwa wato ta kaba kenan dama ta kaba abu uku ne kawai rashin kwalliya da rashin neman aure da rashin fita sai wata hudu ya cika da kwana goma to wannan wata hudu da kwana goma mace za ta yi shi ne in ba ta da ciki amma in tana da ciki mijinta ya rasu ko nan take ana cewa ya mutu ita kuma sai na kuda ya kama ta ta haihu tsakanin mutuwar da haihuwar awa ɗaya ne to bayan minti biyar ma wani yana son ta sai a ɗaura aure ta gama ta kaba tunda ciki gare ta amma ba ta da ciki to sai ta yi wata hudu da kwana goma tukunna to nan wacce ba a tare da ita ba ce. to Allah ta'ala ya ce wa matti uhunna wa uhunna sarahan jamila to wannan shine kashe-kashen masu takaba a cikin alqur'ani ya ayyuhan nabiyyu Allah ya ce ya kai wannan annabi mai daraja mai girma ƙasaitaccen annabi shugaban annabawa duk halitta Allah ba mai daraja kamar sa ka Ahmad lam yunsha wala huwa yunshaku Allah ya ce inna haƙiƙa mu ahlalna laka mun halatta maka inji Allah azwajaka lati nan kashi bakwai ne na mata waɗanda Allah ya halatta wa annabi mun halatta maka azwajaka lati matan waɗanda a ujura hunna ka biya su sadakinsu, duk matar da za ka aura ka ɗauki sadakin ka ka bata tana son ka aka ɗaura aure wannan ita ce mace ta farko da muka halatta maka wa ma malakat yaminuka da kuma abinda ka ta mallaka su ne yangi da bayi su ma mun halatta maka su kamar wato safiya da juwairiya waɗanda aka kama su a matsayin fursunoni annabi ya yanta su kuma ya aure su to wannan su ma an halatta masu ne kashi na biyu na matekun da Allah ya halatta wa manzonsa sallallahu alaihi wasallama mimma afa Allahu alaika wanda Allah ta'ala ya baka su a matsayin ganima ta fai'u shine wanda ba ta hanyar yaki ba ko Allah ya dawo da su zuwa gare ka ta hanyar wato ganima mata na uku wa banati ammika Allah ya halatta maka ƴaƴan amminka in an ce ammi ana nufin kanin uba ko wan uba wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya to ya halatta annabi ya auri yar wannan ammin nasa wanda kowa ma halan dai gare shi wannan wa banati ammatika haka mun halatta maka auren ƴaƴan ammominka mata su ne waɗanda kanwar babanka kanwar babanka kai ko yar babanka wadda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babanka ita ake kira ammarka to wannan an halatta maka ka auri ƴaƴarta wa banati khalika haka an halatta maka auren ƴaƴan kanwar kanin mahaifiyarka kowan mahaifiyarka wanda suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da mahaifiyarka wannan namijin yarsa ya halatta ka aure ta wa banati khalatika da kuma ƴaƴan halarka shine kanwar babaka ko yar babarka wacce suke uwa ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya uba ɗaya da babarka wannan matar yatta ya halatta ka aura ba ita ba amma su allati hajarna ma'aka waɗanda suka yi hijira tare da kai suka zo zuwa madina an sa sharaɗin hijira ne saboda a matakin farko sannan ta gaba wa mu'minatan cikon ta bakwai kenan wata mace mumina in wahabat idan ta bayar da nafsaha kanta nabi ga annabi wata ran ana zaune a majalisa sai wata mata ta zo ta ce ya rasulullah in kana so na na baka kaina annabi ya daga kai ya kalle ta daga sama zuwa ƙasa yayi shiru shi bai ce yana so ba ko bai ce baya so ba so wani sahabi ya daga wani ya ce ya rasulullah in ba a so ga mu nan aka sabai masu caji kenan ya ce ni a bani ya rasulallah ita to je ka nemo sadaki ya je ya duba ya ce ya rasulallah sadakin ma babu ita je ka ko zoban bakin karfe ka kawo a bata ya ce zoban bakin karfen ma babu ce ta to me za a bata kenan sai wani sahabi ya ce ya rasulallah sai bargonsa ayo me za a yi da bargonsa in an koma gida ya karbe kuma ya karba sadakinsa ana nan zaune sai ya tashi zai tafi sai manzo Allah ya ce a kira shi me ka haddace na qur'ani ya faɗa annabi ya ce karanta mata ko koyar da ita suratul baqara na aura maka ita ko na aura maka ita saboda abin da ke tare da kai na qur'ani ka je ka koyar da ita to aran ma an samu wata tana sa koyar da ita alqur'ani aran ma sai ka shirya <laughs> to shine shine waɗannan an halatta masa auren su wahaban nafsa halin nabi in arada nabiyu kai ma sai kana so ko in arada nabiyu idan annabi yana nufi ko yana so an yaskanki haha ya nemi aurenta to ita wannan sadakin ma ba sai an bayar ba kawai tace na ba annabi kai sai ce to tafi ki kama daki ba shaidu ba sadaki ba wali shi kada ya halatta wannan banda sauran mutane amma mu ragowar sai an kawo sadaki da shaidu da wali khalisatan laka wannan tatacce bantacciya ce a gare ka kawai wannan dokar ta karshe min dunil mu'minina banda ragowar mu'minai su bisi tarayya da kai a cikin wahiba ba kada alimna Allah ya ce tabbas muna sanada ma farabna alaihim abinda su ma muka sa musu doka fi azwajihim cikin matekunsu wa ma malakat aymanuhum da abinda daman su ta mallaka na bayi su ma mun san irin dokar da muka sa musu wacce ta shafe su su ma likai la yakuna alayka harajun Allah ya ce mun bude maka kofa ne dan kada kunci ya kasance a kanka Allah ya ce ba son ka kuntata Allah yana son annabinsa ce bana son ka shiga kunci wa kana Allahu Allah ya tabbata gafuran mai gafara ne ga bayinsa rahiman kuma mai jin kai ne Allah ya ji kanmu wannan za mu tsaya subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka ah, malam mai wannan tambaya na cewa don Allah malam a warware mana wannan matsala domin akwai damuwa fa, to ya idan namiji ya tsotsi nonon matarsa akwai auren ko babu yace don Allah don Allah amsa mana yau akwai aure mana a shi rada'atul kabir wancan na larura ne shi ma aka yi masa ba wai hukuncin ya hau kansa ba ne ta wani malami ya ce a ko fura sai a dama ma da shi ba wani abu <laughs> malami wannan tambaya yana cewa malami ne na shi ne ya kare sai ya zama na inda aka daura shi din wato inda aka kwantar da shi bayan an yi daurin a asibiti ba gabar yake kallo ba to ko ya halatta yi sallah ta inda yake kallon to inda inda rura ta kama mutum ba zai iya juyawa gabas ba ko ba wanda zai juya shi sai ya sallah din a inda ya samu kansa fa aina ma tuwallu fa samma wajhullah in mutum ya rasa gabas ko gabas din ta zama larura ba zai iya juyawa ba sai ya sallah duk inda ya shi kenan malam mai wannan tambaya yana cewa shine yake da mata biyu ɗaya tana da kuɗi ɗaya kuma ba ta da kuɗi to in zai baiwa wacce ba ta da kuɗin wani abu sai ya ba wa mai kuɗin ma to ai ba shi ya bata kuɗin ba ta ne fa yace da haka haka zai raba musa daidai wa daida sai in ita ce ta ce na yafe amma kasancewan tana da kuɗi ai bai sar yadda ka a kanta ba sai in ta yafe da kanta to da haka in ka tashi haka zaka ba su daidai wa daida ka ƙara ma wannan tunda naka ne wancan wannan naka ne sai ka ba su duka biyun daidai malam wannan tambaya yana cewa shin idan mutum ya mutu kuma ya rashin sa'a za a yi masa azaba gangan jikin za a yi azaba ko ruhinsa ta wannan matsala ibnu qayyim a cikin littafinsa ar-ruh ya tattauna ta da fadi amma dai abinda ahlus sunna suka tafi a kai da gangan jikin da ruhin duka za a wa azaba in za a yi masa Allah ya tsare alam wannan tambaya yace malam shi dai dan kasuwa ne yana da shago sai ya zama na sukan hada baki da yan mata da suke zuwa sayan kaya a wurinsa da in da ya ce da ya rika sayar musu kayan da tsada in sun zo da samarinsu don su saya musu daga baya sai su zago shi kuma sai ba su kudin sai su ba shi wani abu kuma sai su sayar mar da kayan da araha sai ya sake sayarwa ko ya ci halin. maganin samarin kenan <laughs> don wani watakila bai baba babarsa ɗinkin sallah ba ya ji ya ɗau wata ya ji ya sai mata kaya kuma ta mai ta karɓe kuɗinta kaga kun yi ha'inci kun ha'inci samarin kenan kai da 'yan matan kuma ya nuna ba son su suke so na gaskiya ba kenan tunda kawai kuɗin su suke so ya nuna ba soyayya ta gaskiya akwai ha'inci a da yaudara da cin amana a cikin wannan san domin in su suke da gaske ai bai kamata ki yaudare shi ba sai ki ce ba ni kaya kuma ba ni kuɗi amma ki je ku haɗa kai da mai sai da kayan a zo kuma a lafta ma kuɗi tun daga ki a tsaye ba zai taya ba ya siya haka kuma ki kewayo ki dawo da kayan a ɗauki kuɗin a maida miki wannan gaskiya ku kun ji to yadda ake muku sai ku san yadda za ku yi to sai masu addu'o'i kamar yadda aka saba bukatu daban-daban na alkhairi Allah ya biya wa kowa bukatarsa ta alkhairi akwai masu neman bukatu daban-daban na alkhairi akwai masu san Allah ya zaba musu abin da ya fi alkhairi a rayuwarsu akwai masu neman sa'a a cikin kasuwancin su haihuwa ta gari mahalli na gari aure aiki neman appointment shiryar shiryar yaya jarabawa admission neman ilimin addini da na zamani Allah kowa ya biya ma bukatarsa ta alheri ya bashi nasara a cikin rayuwarsa ya sa rayuwarsa ta zama mai albarka ya taimaka wa kansa da al'ummarsa da addininsa Allah ta'ala kai mana wadata da arziki da zaman lafiyan da za mu taimaka wa addininka da su akwai masu nema wa ‘ya'yansu addu'a rayu, Allah iyayensu addu'a rayu, Allah ta'ala ya sa su rayu cikin albarka da alheri su cika da imani, akwai wanda suka rasu kuma Allah ya ji kansu ya masa rahama, akwai waɗanda ‘ya'yansu da yan uwansu suka bata Allah ya bayyana su da sauran bukatu na alheri duka ko Allah ya biya mu bukatarsa Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk